وان كل لما جميع لدينا محضرون duk al'ummomi babu makawa sai an halarto da su a gabanmu ranar alkiyama babu togaciya bayan tashinsu bayan mutuwa don mu saka musu akan ayyukansu.